an yi magana na ɗaya ya ce assalamu Allah ya taimaki malam ya ƙara ma malam lafiya malam ina da tambaya malam muna so cikakken bayani a shari'ance muna so cikakken bayani a shari'ance fitar matan aure zuwa ga makarantun dare da islamiyoyi sai da ya ce ko shi yi bayani inda ya bayani ya yi tabaya a kan kasusuwar da ake yi na tarihin annabawa shi ma bayani sai ta uku ce malam don allah ina hukuncin cewar da wasu ke yi wai idan mutum ya biya sadaki mata ta halarta gare shi cewa idan mutum ya biya sadaki mata ta halatta waje shi wannan ba da ba ne kuma ya sa amshi ya yi mutu sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da aka ce ma aure idan ka biya zaki da farko ne yan uwanka ko iyayenka za su zo gidan wanda kake nema aure zo su ce dan uwanmu ko kuma danmu mai sifa kaza wanda kasance na kware ne salihi ne mai ilimi ne da yin tsoron Allah ne sannan kuma watan ainihin mai abin hannun shi ne ya ga yabo wanci shi na son ta abu to idan ya faɗi wannan kuma ainihin a uwayen wannan mata su ma za su yi riya su ce kuma ɗan mai kazaci mai kazaci mai kazaci mai kazaci ce don hakan ga mun yi akwai za a ba ka mun yi akwai za a ba ka wannan ita aka ce ma hidiba idan ta farko kenan to akwai hidiba ta biyu wannan hidiba ta farko kenan ana yin ta shi aka ce ma ba to idan a kare wannan idan ya ɗan mai aure ta zo idan na kuma za a koma da kudu ba wacce wancan kudu wanda aka yi inda ne wani sannan akwai alkudu batun inda na gani wancan kudu batun inda ne ba sannan akwai kuma alkudu batun idan akan to ita an wannan wanda aka yi bayan ainihin shi malami wanda ya ɗaura aure ko kuma ainihin shi uban yarinya ya yi bayani cewa ina mai son yata ga shi shi ka son ya to na ba ka shi ko ki na karba na ba ka ce na karba wannan shi aka ce ma aure to nan ga duk wanda annan zama shi